This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na La'asariya a yau Lahadi 15 ga watan Nuwambar shekarar 2015 da fatan mun waye gari lafiya. Kuma da fatan za mu yi nadin cikin koshin lafiya. Tare nake da Ibrahim ka almasi Garba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Yanzu bari mu ji kanun labarai. shugaban amurka barack obama ya isa birnin shakatawa wannan na antalya da ke gabar teku mediterania a kasar turkiya don halartar taron shugabannin manyan kasashe 20 ko g20 'yan sandan faransa sun damƙe wasu mutane shida masu alaƙa da ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da suka kai hare-hare a birnin paris da daren ranar juma'a sannan an hallaka mutane akalla 18 tare da raunata 30 a kudancin somalia a jiya asabar To za a ji a cikin cikakkun labarai an jima kaɗan. Hajiya Hafsat Muhammad Baba 'yar siyasa ce a Kadunar Najeriya ta bayyana mana tunaninta game da mukaman mata a ƙasar. kaga matsalar da take damuna shine idan mace ta yi abu guda daya mm. sai kaga cewa ya shafi duka sauran mata amma idan maza goma suka yi sai kaga cewa ba a magana a kai eh. mm, mm, kila ko saboda yanayin mu ne da sauransu to in yanayin ne ko ba shi ba za mu ji an jima kaɗan Ƙarshen tika-tikati, Kasim Muktar na Nijar ya fito takarar shugabancin ƙasar Nijar karkashin CPR inganci. babban na shine 'yan siyasa sun ƙi su mutunta 'yan ƙasa su saurari 'yan ƙasa babu tunani na nijar nan da shekara hamsin ko shekara ɗari cikin tahiyar siyasa ƙasar nan wannan ba ƙaramar banna ba ce to haka kuma grace alheri abdu anjima kaɗan tana nan zuwa da shirin bushara yanzu ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin shakatawa na Antalya da ke gabar tekun Mediterranean a kasar Turkiyya don halartar taron shugabannin manyan kasashe ashirin ko G20 inda hare-haren da aka kai Faransa ranar Juma'a za su yi rinjaye wato za su rinjaye sauran batutuwan da za a tattauna a kansu. da an shirya cewa tattaunawar da shugabannin kasashe ashirin mafiya karfin tattalin arziki a duniya za su yi za ta fi raja'a ne kan cinikayya makamashi da kuma muhalli to amma waɗannan batutuwan duk da yake har yanzu suna kan ajandar a yanzu batun yadda za a ƙara azama wajen yaƙi da ƙungiyar isis wadda ta yi ikirarin kai harin birnin paris shine ke kan gaba ana kuma kyautata zaton wannan harin na birnin paris zai dada zaburarwa wajen neman mafitar cirkicin siriya dab da fita fadar white house shugaba obama ya gana da tawagar tsaron ƙasa sannan aka bashi muhimman bayanan sirri masu lura da al'amura na ganin ya kasance dole ga shugaba obama ya ƙara ƙaimi wajen yaƙi da isis kuma wannan babban taro na kwanaki biyu zai ba shi damar ganawa da shugabannin sauran kasashen da su ma ke fafatawa da wannan kungiyar shugaban faransa francois hollande ya soke shirinsa na halartar taron bayan hare-haren na ranar juma'a 'yan sandan faransa sun damƙe wasu mutane shida masu alaƙa da ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da suka kai hare-hare a birnin paris da daren ranar juma'a 'yan sanda sun faɗi yau lahadi cewa cikin waɗanda aka damƙe ɗin har da mahaifi da ɗan uwa da kuma 'yar uwar matar umar ismail mustafai mustafai na ɗaya daga cikin maharan da suka mutu yayin har haren da aka kai lokaci guda mai gabatar da ƙara francois molins ya ce mustafai sananne ne ga 'yan sandan wajen aikata ƙananan laifuka to amma ba a taɓa samunsa da wani laifin ta'addanci ba a bincike hukumomin faransa sun ce an tsinci fasfo ɗin ƙasar siriya daura da gawar ɗaya daga cikin maharan al'amarin da ya janyo zaton mutumin ya saje ne da ɗanban 'yan gudun hijirar da ke guje ma yakin basasar siriya muna masu tabbatar da cewa mai fasfo ɗin ƙasar siriyan nan ya biyo ta tsibirin ƙasar girka ne na leros a ranar 3 ga watan oktoba inda aka masa rajista bisa ka'idar tarayyar turai a cewar ministan kari 'yan ƙasa nikos toskas a wata sabuwa kuma 'yan sanda sun faɗi yau lahadi cewa a bayan garin montreal barin gabas an gano motar 'yan bindigar da suka buɗe wuta a wurin wurin cin abinci a yayin ƙaddamar da jerin hare-haren a halin da ake ciki kuma a yau lahadi ƙasar ta faransa ta shiga rana ta biyu ta makokin ƙasa baki ɗaya na kashe-kashen da rukunoni uku na 'yan bindiga suka yi da daren ranar jama'a a sassa daban-daban inda aka kashe akalla mutane 129 a ƙasar to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an halaka mutane a ƙalla 18 tare da ta talatin a kudancin somaliya jiya asabar a wasu hare-hare biyu a wurare daban-daban a daura da tashar jirgin ruwan kismayo an halaka mutane a sha 15 tare da raunata 25 a wani hari na bazata da mayakan alshabab suka kai kan wata tsohuwar makarantar soji wadda a yanzu ake amfani da ita a matsayin sansanin sojin da ke kula da shiyar jihar jubaland ministan harkokin cikin gida da tsaro na yankin jubilan janar muhammad warsami ya gaya muryar amurka cewa sojojinsa sun fatattaki alshabab suka kuma kashe shida daga cikinsu amma su ma sun rasa sojoji tara sansanin da aka, kai mai hari mai tazarar kilomita bakwai arewa da birnin kismayo na kusa ne da sansanin sojin kasar kenya inda sojojin tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka amison a takaice suke 'yan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat sun yi alkawarin yaƙi mafi tsanani da ƙungiyar isis amma ba tare da bayyana takamaiman yadda za su yi ba yayin da suke muhawara ta biyu ta yaƙin neman zaben su muhawarar wacce aka yi jiya asabar a jihar iowa wacce takan fara zaben shugaban ƙasa ta fara raja'a ne kan tsaron ƙasa da kuma manufofin ƙasar waje kuma ta zo ne kwana guda bayan mummunan harin nan da aka kai birnin paris na kasar faransa an buɗe muhawarar ce da yin tsit na wani ɗan lokaci don juyayin mutane 129 da aka kashe a wato da ɗaruruwan da aka jima raunuka a hare-haren bindigogi da bababaman da aka kai da ƙungiyar isis ta yi ikirarin kaiwa a farkon muhawarar tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton ta sha alwashin murƙushe isis tana mai cewa ba za a iya nakasa kungiyar ba wajibi ne kawai a murkushe ta wasu da dama na ganin wannan kalamin caccakar shugaba barack obama ne a fakaice wanda ko a wannan satin sai da ya ce an nakasa ta kuma ta kasa yadu ma'aikatan tsaron amurka ta ce wani harin jirgin saman amurka ya hallaka shugaban kungiyar isis kasar libya a wata takardar bayani mai magana da yawun pentagon peter cook ya ce wanda aka auna a harin mai suna abu nabil dan asalin kasar iraki ne kuma tsohon jigo a kungiyar alka'ida cook ya bayyana nabil wanda ake kuma kiransa wazim najim abu zaid al-zubaidi a matsayin babban shugaban isis a libya kuma watakila shi ne ma ya fito a wani faifan bidiyo a farkon wannan shekarar mai nuna kisan wasu kirista kubdawa 'yan asalin kasar masar cook ya ce tun gabanin har-haren ta'addancin aka wato da daren na daren jima'a birnin paris aka ba da umarnin kashe shi na bil kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na washington na murya amurka da ke washington a gundumar columbia Muna tare da Hajiya Hafsat Muhammad Baba 'yar siyasa daga jihar Kaduna a Najeriya don neman jin ta bakinta game da mukaman mata a siyasar kasar. Da farko menene ra'ayinki akan maganar guraben mata a siyasance a Najeriya? Eh to kamar yadda dai ka san kowane mutum yana son ya ga cewa ya samu abu mai yawa to mu ma haka mata muke fatan cewa mu samu fiye da abin da muka samu amma alhamdulillah ma wa'annan shidan da muka samu kaga sun yi bajinta kwarai ballantana lokacin da aka je tantancewa gaskiya mun alfahari da su amma kuma mun san cewa raba mukaman nan ba wai an gama ba ne shi mhm. yasa in aka taso ana magana mukan ce mata a yi haƙuri mun tabbatar cewa za mu samu ƙari in Allah ya yarda. Eh. Kuma ni na yi imani da cewa shi ne girma shugaban ƙasar Muhammadu Buhari hmm. kamar yadda ya faɗa mana a Lagos lokacin da ya je taro da mata lokacin da yake neman yakin zaɓe hmm. ya ce in Allah ya yarda ba zai gwamnatin shi ba tare da mata ba saboda haka farawa ne kawai. Hmm. In Allah ya yarda za mu ga eh, ƙari a sauran gurabe. Eh to misali zaki ga cewa ana maganar ah, inganta rayuwar mata da kuma 'yan mata kansu yara masu tasowa. A shi kuma mm. kun shinshina ana wani abu a kai? eh kwarai da gaske ai kamar yanzu ita shugaban da aka bamu na mata wata minista kenan mm. ita hajja juma'a alhassan mm. kaga dai tsohuwar sanata ce mm-hmm. saboda haka ta yi mu'amala da mata sannan kuma kada ka manta yanzu ma maganar haka da muke yi muna fatan cewa za ta karɓi kujerarta ta gwamna. To saboda haka ta san ciwon mata ta san kuma yake damun mata ta san me yake damun ƙananan yara kuma ita uwa ce. Eh. Ah, kuma kamar yadda ita ma ta faɗa lokacin da ake tantance ta tace kaka ce hmm. to ka gani eh, ilimi ne ya kawo ta ga inda take yau hmm. saboda haka ta san muhimmancin ilimi ta san muhimmancin lafiya ta san muhimmancin mace ta samu kulawa idan mm. tana da ciki daukan ciki har ta ta haihu mm. da kuma yaro ya samu kulawa uwa eh, lokacin da zai girma a matsayin ki na yar siyasa kuna yawan maganan cewa ah, a daidaita tsakanin mata da maza misali a rubar mukaman nan da ake wai me yasa mata ku kuka damu sai an daidaita ne mu abin da muke nufi ba wai a daidaita ah, tsakanin mata da maza To amma kuke a kwatanta adalci ko da um, maza suna da kashi 60 mm-hmm. to idan mata suka samu kashi 40 to ah, za mu ji daɗin haka mm. sannan kuma duk abin da za a yi a sha'ani na rayuwa bayan da za a ce eh, za a yi maza ne kawai mhm. domin su ma kansu mata akwai ƙwararru waɗanda za su ba da gudunmuwar su ta gina ƙasar su kuma za su ji daɗi idan aka sa su cikin harkoki za su eh, ba da gudunmuwa eh. saboda haka ba wai muna daidaita kanmu bane inda kawai muke son mu dan samu daidaito shine kamar fannin ilimi inda zaka ba namiji ilimi to muna fata kuma zaka ba mace ilimi mm. inda zaka ba namiji ya samu ya samu lafiya ingantaccen lafiya da sauransu ita ma mace ta samu mm. inda zaka ba namiji takin zamani da yake da gona da zai je yi noma to muna fata matan ma da su ma suke cikin eh, wa'annan harkar noma da sauransu to su ma mata a ba su daidai da yadda ake ba maza abin da mu muke nufi kenan eh to amma eh, Hajiya Hafsat zaki ga cewa kuna wani lokaci mata sai ku ce ai maza suna da wasu lokuta yan wuru haka an ba su mukaman siyasa to amma matan ma kuma a dan tsakanin nan eh, rahotanni sun nuna da yawa cewa su ma sun dan fai sama da fadin nan ba kya ganin diddai tafiyar ɗaya ce to watanni abin da kaga matsalar da suke damuna shine idan idan mace ta yi abu guda ɗaya mm. sai ka ga cewa ya shafi duka sauran mata amma idan maza goma suka yi sai ka cewa ba a magana a kai eh. kila ko saboda yanayin mu ne da sauransu amma ba duk matan ne suka taru suka zama ɗaya ba kowa ya riga sun cewa gwamnati ce wadda take da da'a wadda take da sanin ya kamata wadda take bin doka da oda kuma ba zai zaɓo matan da za su ba ma sauran yan uwansu mata kunya ba ko mm. kuma jama'ar Najeriya ga baki ɗaya kunya ba mm. zai zaɓo mata wanda zai yi alfahari da su wanda su ma za su ah, ƙara bashi gudunmawa na inganta wannan gwamnati da aka samu saboda hmm. kar ka manta mun yi shekara goma sha shida muna cikin gwamnatin da take adawa amma Allah ya taimake mu yanzu ya bamu hmm. ah, gwamnati eh, yanzu mai ci hmm. saboda irin ah, da'a shi da ake gani da irin kyautatawa shi da irin kuma tsinkayen nesa shi da kuma yadda yake yaƙi da cin hanci da rashawa da mutum ne kuma mai adalci saboda haka duk wanda zai ɗauko zai ɗauko irin daidai tamkar mai hali shi wanda zai kwatanta gaskiya kuma zai ma mutanen Najeriya aiki ba zai zo nan wurin don son zuciya ko kuma don abin da zai samu ya saka cikin aljihu ko don abin da za ka samu ta saka cikin aljihu ba. Eh to to misali ke in za a tambaye ki a ce a ra'ayinki ya ya kamata misali gwamnatin Najeriya su dinga bi wurin misali in za su ce za su zabo matan saboda su gane cewa na gari ne tunda kin ga dai zuciya ba a cikin gilashi take ba bare a ce ana kallon ta karara. Hmm. To aini na tabbata cewa waɗannan mata da ya zaɓo su akwai irin bincike da ake yi hmm. wanda kuma na tabbatar ya bincika din ne kwarai da gaske kafin ya samu ya zabo su saboda haka ni ina fata ta za a ci gaba da irin wannan bincike a dubu mata wanda suke da hali na gari wanda suke da kima wanda kuma suke da rikon gaskiya da kuma tsoron Allah hmm. wanda aka san cewa idan aka ba su aiki nan ba za su ci amanan mutanen su ba kuma ba za su ci amanar Najeriya ba eh. wanda shi kanshi mai girma shugaban kasa zai alfahari da su a cikin gida kuma da kasar waje hmm. ni na tabbatar cewa zai bi duk wani hanyoyi da ka sani wanda zai kawo martaba ma kowace mace da aka zaba sannan eh. su kuma mata ina jawo hankalin su yanda aka zabe su ba wai sun fi su bane kila akwai ma wanda suka fi su kwarewa akwai wanda suka fi su eh, rikon gaskiya da sauransu amma Allah ya sa aka zabo su mhm. to saboda haka muna fata cewa wannan gwamnati da muke cikin ta yanzu ba irin waccan gwamnati da ta wuce da ba za ta iya tsawata ma matan da suke almubazzaranci ko suke abin da eh, mm. suka ga dama ba wannan gwamnati ce wadda take da uba wanda in aka duba halin shi to dole ne kai ma ka bi irin wannan halayen eh. saboda haka muna fata matan nan za su tabbatar cewa mata 'yan Najeriya za su yi alfahari da su hatta kuma na kasashen waje in Allah ya yarda eh to daga karshe tambayar da zan miki ita ce yanzu duka matan kuna tsammanin cewa gashi an ba da mukamai ga wasunku sannan kuma kuna sa ran akwai sauran mukaman gwamnati da ana iya faduwa a sassaka ku a ciki misali sai daga wannan dan mukaman da aka ba aka share ku kawai ba a ba ku wani mukami ba nan gaba to ya kenan kuma gashi kuna tsammanin za a ba ku an ki ku me zai faru a'a ni na tabbatar da mukaman da suka saboda yanzu haka ma ai a karkashin jam'iyya ya mm. ba uh, da gurabe da ya ce a je a zazzabo daga kowace jiha mm. kuma ka san bayan da za a je zabo mutane hamsin hamsin daga kowace jiha ba a sa mata a ciki ba to mm. saboda haka kaga wata akwai sauran guraben da za a sa mata din shi ma kanshi eh, mai girma shugaban kasa akwai guraben da na tabbatar shi ma yana hasashen cewa zai saka uh, mata wanda ya aiki tare da su ko kuma wanda yake tsarin cewa in ya zaɓe su za su ƙara tallafa to idan idan haka mu muna tsarin eh. cewa za a ba mu mata wannan mm. guraben Allah ya to Haji Hafsat idan hakan bata samu misali aka fasa hakan ya kenan za ku haƙura ne ko ko za ku ci gaba da kwakwazo ba za a fasa ba eh. saboda saboda alƙawari ne yayi kuma mun san shi ne cika alƙawari ne kuma idan yayi magana baya maimaitawa sau biyu to haka muna rike shi akan wannan alƙawari da yayi ko mun san cewa mutum ne mai inganci mai tsoron Allah kuma mai tabbatarwa cewa ya yi adalci saboda haka mun san cewa zai yi mata adalci. To Hajiya Hafsat kasancewa na koki cikin gaggawa kuma kina cikin wani hidimar taro kai sai Allah kuma ya kai mu wani lokaci za mu sake wayoyar ki mun gode. To ni ma na gode kwarai da gaske Allah ya taimake mu. Amin amin. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya. to yanzu kuma bari mu bazama zuwa cikin kasar Nijar karshen tika tika Kasum Muktar na Nijar wanda yake jam'iyyar CPR inganci ya fito takarar shugabancin ƙasar wakiliyar sashen Hausa Tamara Bari ta aiko mana da wannan bayan an ƙida shagulgulan zaben nashi kasim muktar ya gana da 'yan jarida inda ya shaida musu abin da ya shi ƙarfin gwiwar tsayawa wannan takara bayan babban zaman taro da aka yi a maradi suka buƙaci cewa idan aka ci wannan taro na kwangari nan da magaran jam'iyya ta tsaye da mu takara ta shugabancin ƙasa kuma sabida suna kyauta zato kamar yadda yau yanayin siyasa ya gurɓace tsawon shekara 25 shirya ma sauya yanayin siyasa da kuma canza su annan tsafaffin 'yan siyasa don nijar ta zamana lahiya a kiyaye ma nijar ta irin abubuwan da muke gani a yau kuma sun ga zaman da na yi magajin gari maraɗi irin ayyukan alheri na jin kai da ci gaban al'umma wanda na yi wannan ya ba su ƙarfin guwa ganin idan wannan ayyukan alheri aka maido su sama a huska ƙasa to zai sa talakawan nijar hankalinsu ya kwanta kuma zai sa Nijar a gina ta ginawa wadda take mai inganci insha Allah. Kowace ɓanna ce yake gani an yi wanda idan ya ɗare zai nemi ya gyara ta? Babban ɓanna shine rashin haɗin kan al'umma. Babban ɓanna shine yau cece ce da rikici tsawon shekara 25. Babban ɓanna shine rashin siyasa 'yan siyasa sun ƙi su mutunta 'yan ƙasa su saurari 'yan ƙasa kuma an ƙi a mai da hankali domin a yi abin da zai sa babu tunani na nijar nan da shekara hamsin ko shekara ɗari cikin tahiyar siyasa ƙasan nan wannan ba ƙaramar ɓanna ba ce tunda duk kusan kokowai misali kokowa ce ake ma 'yan siyasa yanzu idan kika ɗauki misali yau kudade kudade da ake doka ake raba ma 'yan siyasa wa'anda kama 'yan aiki kamar da ake ce masharje da mission kadai sun kai kusan mutum dubu kusan miliyar dubu eh, miliyar goma sha biyar wa'annan ana iya doka wa'annan kudade a yi unhani da su cikin karkara don taimaka don kawo tallahi ga iyalai wa'anda suke gajiyayi misali wani albishir al'umma za su samu ta la'akari da kasancewar shi matashi da magoya bayan nasa suka tsayar babban albishir shine ayyukan alheri wa'anda maka aikata cikin birnin maradi kuma babban alheri shine mu bisa kan ƙasanmu haɗa kan al'ummanmu neman sulhu da kuma ba kowa wurin shi cikin tahiyar jamhuriya musamman shari'a wadda take shari'a tabbatatta wadda kowa hankalin shi zai kwanta bisa kanta magana ta biyu tsaro tare da al'umma tunda ba ka iya tsaron al'umma sai tare da su magana ta uku shine abin da shahi harakai ci maka cikin ƙasar nan yau gonaki yanayi yadda yake ta ya gurɓace yadda ake tahiya da harkar noma lalle bakin gwalgwado ana ba da ɗan agaji ko ko ana ba da agaji amma wannan bai yi dole sai mun koma noma wanda yake noma na zamani wanda za a sa maƙudan kuɗaɗe don a yi sarrafa koko a yi ci maka wadda ita kadai manomi biyu uku hudu ya zamanto a ce masu na iya ci da kasar nan gabaki ɗaya wannan shine a gulguje musamman kuma babban abin da ke gabanmu shine matasa da harka aiki. Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. To ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia ga shirinmu na gaba. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin bishara. Wani abu da ya zama babban kalubale a kasashen duniya baki ɗaya shine yadda matasa suke ƙara shiga ayyukan asha, kama daga shan miyagun ƙwayoyi da tashe-tashen hankali da kuma rashin ƙin sauraron na gaba da su. Ta haka shirin ya gayyaci Reverend Muhammadu ɗan amarya wanda na fara da tambayar shi abin da yasa yake gani mai da hankali kan tarbiyyantar da yara zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da suka addabi al'umma. yara su ne manyan gobe kamar yadda su iya magana suka faɗi kuma idan muka bar yara suka sangarce daga yanzu to a gaba za mu samu sangartattun manya a ƙarshe kuma za mu samu sangartacciyar ƙasa to menene maganin wannan maganin wannan shine abin da Allah ya gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki Allah ya faɗa mana a cikin littafin sura Surata 22 aya 6 cewa ka hori ɗanka farkin da zirbi ko ya tsufa ba zai rabu da shi ba wato ma'ana ka hori yaro a cikin tafarkin tsoron Allah kana mai bin Yesu almasihu ka yi ƙoƙari ka horar da ɗanka a tafarkin Yesu almasihu tun daga kuruciyarsa koya masa fari da baki na sha'anin rayuwa ta ruhaniya da kuma rayuwa ta ƙasa inda yake raye a ciki a cikin wannan maganar Allah ta nuna mana kubawar shari'a kubawar shari'a ta annabi Musa a cikin attaba. sura ta shida aya shida da bakwai cewa waɗannan kalmomi da na umarce ka da su a yau za su zauna a cikin zuciyarka za ka koya wa 'ya'yanka su da himma za ku haddace su sa'ad da kuke zaune a gida da sa'ad da kuke tafiya da sa'ad da kuke kwance da sa'ad da kuka tashi wato ma'ana Allah yana so mu kori 'ya'yanmu a cikin maganar Allah su tashi da sanin Allah su tashi da sanin maganar Allah su zama cikakkun kirista masu tsoron Allah masu gudun duniya masu gudun zunubi idan haka ta faru idan an kwan biyu suka zama manya batun abubuwa da muke fama da su a ƙasarmu ko gida Najeriya ko kasashen makwabta a nan Afirka ko sauran kasashe zancen abin nan da ake kira corruption wato ma'ana corruption abin da ya shafi wasa da kuɗi almubazanci da dukiya ta gwamnati ko dukiyar amana da aka bayar idan muka horar da 'ya'yanmu to ba shakka za mu girma mu samu tsara mai tsoron ubangiji tsara kuma mai kiyaye amana tsara kuma mai tafiyar da rayuwa yadda ya dace domin ingantar ƙasa. Daga nan abin da muke fama da shi na biyu batun zancen mataka da ƙiyayya ko domin ko domin siyasa ko domin addini idan tsaron nan ta yara sun samu tarbiyya ta tsoron ubangiji a ransu in sun girma duk wanda zai rinjaye su zai ja su ko ta wurin kudi ko ta wurin ziga su fada su tsoma kansu a kan abu ba mai kyau ba tuskar fadace-fadace tuna fa rai guda ɗaya ne idan ran nan ya subuce ya fadi an kashe ka to ka tafi kenan ba dawowa ba dawowa kuma sai babban abin tsoron kuma abin da zaka tarar bayan ka bar duniya wato na dangin hisabi wanda zaka fuskanta a wurin mahaliccinka to tsoron Allah zai taimaki yara su kauce ma waɗannan abu har ila yau tarbiyyar da za a yi wa yara idan suka girma wata matsalar da muke fama da ita a zamanin yau ita ce matsala ta shaye-shaye misali shaye-shayen kwayoyi kwayoyin na ko bature ne wanda aka murmula ko kuma kwayoyi ne wanda aka yi da siffarin ruwa ko kuma kwayoyi ne na gargajiya na wasu 'ya'yan itatuwa ko saiwar itace wanda za a sha ta kaɗar da mutum daga cikin hankalinsa ta fitar da shi daga cikin basira ta sa shi rika yin abu kamar mahaukaci don ba zan ce kamar dabba ba domin dabba ba mahaukaci ba ce dabba tana da hankalinta amma wanda ya bugu wani lokaci ya fi dabba dabbanci har ma sai ka kuma ce gara dabba ta san ubangijinta ta san biyayya ga ubangijinta amma wanda ya bugu iyayensa ma gaba ɗaya wani lokaci ya kan manta da su to koyaswa da tsoron ubangiji na kawar da wannan abu na gaba kira da zan yi wa mm, matasa su matasan da kansu maganar Allah ta koya mana a cikin littafin mai wa'azi Sura goma sha biyu aya ta fari maganar Allah ta ce, Ka tuna da mahalicinka kuma a cikin kwanakin kuruciyarka kafin miyagun kwanaki su zo shekaru suna gusowa inda za ka ce ba ni jin daɗinsu. Ma'ana tun kana da kuruciyarka, ka yi bautar Ubangiji, ka bauta wa Ubangiji da sahihiyar zuciya. ka sani cewa daga gare shi ka fito gare shi kuma za ka koma kuma koma wannan ko ba daɗe ko ba jima tafiyar tana jiran ka haka yake allah sa mu yi rayuwa kullum da tunanin komawa ga mahalicinmu abin da ya sauka kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin rabar muhammadu dan amarya da kuma josel marisa da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin shakatawa na Antalya da ke gabar tekun mediterranean a kasar Turkiyya don halartar taron shugabannin manyan kasashe 20 ko G20 inda hare-haren da aka kai Faransa ranar Juma'a za su rinjayi sauran batutuwan da za a tattauna a kai. 'yan sandan faransa sun damƙe wasu mutane shida masu alaƙa da ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da suka kai hare-hare a birnin paris da daren ranar juma'a 'yan sandan sun faɗi jiya lahadi cewa an kama mahaifi da ɗan uwar mutumin. To da takaitattun labaran shirin wannan yammaci ya kammala sai kuma gobe da safen Allah so za a je abokan aiki da wani sabon shirin a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatarwa sai Caleb Gatacho da kuma injiniya Voltec Zonak ni usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam This program has come to you from the Voice of America, Washington.